Ɗaukar fansa kashi na bakwai wallafar Fadila Lamido wanda ni Antimimi nake karanta mai saurare a cikin wannan tasha ta Jaruma Hausa Nobel. Idan mai saurare bai mance ba, a jiya mun tsaya ne a wajen da a guji ashirfe kanta, ita ma bata tsaya wasa ba, ta ranta a nakare, garam ta rufe kofar, a nan muka tsaya, a yau za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Huci ashirfe ke a bakin kofar da ya samu zakiya da ba karamin duka zai mata ba, yana cikin wannan halin Ashmar ya fito tare da faɗin lafiya nake jin guje-guje menene ya faru iska Ashraf ya fitar sannan ya ce ka san Allah broda yau sai na zana yarinyar nan wace yarinya ce Ashmar ya tambaya yana kallon cikin idon Ashraf kafin Ashraf ya yi magana Maryam ta fito tana faɗin zakiya ko dan Allah Ashraf yi haƙuri Ni ban san abin da ke haɗa ku da zakiya ba, na kula ba kwa jituwa wani takaici ya sake kama shi, don haka ya girgiza kai ya yi waje, ita ko Maryam zamewa ta yi, ta faɗa kujera tare da dafa kanta. Ashmar ko kira ya fara wa zakiya, ta tabbatar Ashraf ya tafi, don haka ta fito tana zazzara ido, wani irin kallo Ashmar ya mata, sannan ya ce, me ya haɗa ki da Ashraf? Tun kan ya rufe baki ta ce, zagina ya yi, shine na rama, ikon Allah Ashmar ya faɗa a zuciyar shi tare da ƙara tsare ta da ido. Ita ko Maryam zuwa, zuwa wannan lokaci hawaye ne ya fara zubowa daga cikin idonta dan ta rasa yadda za ta yi da zakiya. Sai da Ashmar ya gama ƙare mata kallo sannan ya ce, Ki, me kika mishi ya zage ki, dago kai ta ta kalli, ashmar sannan ta ce, ai ba da shi ne magana ba, kawai na je na zagi na, ni ina ruwana da shi da zai dinga zagi na, wallahi duk ran da ya kuma zagi na sai na rama. Juyawa ashmar yi ya kalli Maryam sai share hawaye take, sannan ya kalli zakiya tare da faɗin, to bismillah kar ki fasa, bai jira ta ce komai ba ya juya ya fice cikin gida ya nufa a ɗakin ummi ya samu ashraf sai girgiza kai yake ummi na zaune a gefe shi ma zama yayi bayan ya gaida ummi ya kalli ashraf ya ce kai ashraf me ya haɗa ka da fatima cikin sauri ummi ta ce wace ce haka ummi ina nufin zakiya yanzu nan na same shi a bakin kofar ta wai zai dake ta mikewa ummi ta ya ta dawo kusa da ashraf ta zauna sannan ta ce tun yaushe nake gaya muku ku daina shiga harkar yarinyar nan ina ruwanka da ita ummi zagi na fita yi wallahi wallahi ba zan bar ta ba sai na koya mata hankali wani hankali zaka koya mata wadda uwarta da ubanta ba su koya mata ba da kana jin magana da ko kallon yarinya ba za ka yi ba tunda kafi kowa sanin halinta jiya fa kake bani labari inda kuka gano ta jiya Jiya, wata ta kalli Ashmar ta ce, Kai kuma ka san yadda za ka yi yarinyar nan ta koma gurin iyayenta ba na ƙaunar yarinyar nan Ashmar. Dannewa nake kawai kar Maryam ta ji babu daɗi. Wallahi idan ina ƙaunar yarinyar nan to ina ƙaunar mutuwata ban taɓa jin na tsani wani ba kamar yadda nake ta ba. Cikin ido Ashmar ya kalli Ummi sannan ya ce, Ummi ki haƙuri ni kaina ta takura min jiya na so Maryam ta bani ita na maida ta amma sai ta dage kuma dalilin da ya sa na tsiri tafiyar kenan a hankali ashmar ya fahimtar da ummi sannan ya ja ashraf suka fita waje a nan ashraf ya gaya wa ashmar duk yadda suka yi da zakiya sosai ran ashmar ya ɓace tunda ta zagi ashraf shi ma za ta iya zagin sa sai yanzu wani tunani ya faɗo masa an ya saƙon nan ba zakiya ba ce ta turo shi lallai yana kyautata zaton zakiya ce zurfi yayi a tunani inda zuciyar ta ci gaba da tabbatar mai zakiya ce sai dai kuma ba ta da waya a ina ta samu waya har ta tura mai sako da aka yi sallama da ashraf ya shiga fad ɗinsu samun zaki yayi tana ta kuka yayin da maryam ke ta mata faɗa shiru ya musu bai tanka su ba sai da ya ji Maryam ta ce wa Sakiya ta je ɗakin ummi ta samu Ashraf ta bashi haƙuri sannan ya ce a'a kar ta je cikin gida ta bar shi kawai ba sai ta bashi haƙuri ba Mikiwa Maryam ta yi ta ƙaraso tana faɗin me yasa za ka ce haka aike ma kin san ba zuwa za ta yi ba tunda ita ji take kowa sa'anta ne sosai Maryam ta ji zafin maganar wato Ashmar ya shiga ma kaninsa kenan murmushi ta yi sannan ta ce to sweetheart kana nufin zakiya ta fi ƙarfin kowa ne ni ban ce ba amma dai na ce kar ta kuskura ta je min ɗakin mahaifiyata ba uwarki ce ki ta zo don haka ta zauna a gurinki sosai jikin maryam ya yi sanyi shiru ta yi zuwa can ta ce to yanzu sweetheart kai ba bakuwarka ba ce kenan ina ce da zakiya da ashmar duk ɗaya ne a'a ba ɗaya ba ne saboda na san duk abin da zan ma'ashimar ba zai zage ni ba cikin zafi maryam ta bar falon sannan zakiya ta miƙe ta share hawayenta ta nufi ta. bayan sati biyu da yin haka ashirar bai sake shigowa fat ɗin ba maryam ko sosai take fushi da shi don tun da ga ranar bai sake ganin ta ba sai dai ya juyo ta ita da zakiya ɗaki suna dariya zaune yake ya dasa abinci a gaba ga yunwa na damun shi gashi ya gaji da zaman kaɗaici kullum sai dai ta jera mai abinci ta bargon don haka yau abin ya ishe shi ko ɗakin shi rabon da ta shigo ya manta don haka ya shiga kwala mata kira fuskanta ɗaure ta fito shi ko yana kallon ya sake murmushi tare da faɗin haba sweetheart ki haƙuri ki zo ki bani abinci abinci ai gashi na a ka. eh ina nufin ki zo ki zuba min dan Allah ki huce haka nan ya isa ni ban san ki da ruku ba ba ni da shi amma in dai akan sista zakiya ne ina da shi kuma ai kana da 'yan mata idan ma aure kake so ni ka je ka yi abinka dariya ya yi sannan ya ce to ni na ce miki zan yi aure ne kuma ni zakiya rashin kuyarta ke haɗa ni da ita ta nake ba ai baka tambayi abin da ya haɗa su ba amma ka goyi bayan ashraf to na ji na ya kuskure a bar maganar zo ki zauna maki ka faɗa ta yi sannan ta ce da ka buɗe baki ka ce zakiya ba ta da kunya rashin kunya mai ta taba maka ba ta taba ba amma ni saƙon da aka turo min rannan ita ce nake zargi da sauri ta kalle shi sannan ta ce lallai ashmar ba karamin tsanar sista zakiya kai ba ta yaya zakiya za ta zage ka ni dai na san duk rashin kunya zakiya ba za ta zage ka ba dan allah ka dinga mata kyakkyawan zato cinta kawai ashmar ke yi zuwa can ya ce to naji ya wuce shi kenan mata da miji sai allah daga nan suka shiga hira suna cin abinci suna tattaunawa idan ko zakiya tun daga ranar da mashkur ya bata waya suke waya tsakiyar dare tsawon sati biyu kenan don haka ta fara sabawa idan bai kira ta ba kwata-kwata ba ta jin daɗi idan suka fara waya tun karfe biyu sai ayi kiran sallah suke dakatawa duk da haka ba a son ran mashkur ba ita ke dagewa don babansu ya riga ya nuna musu muhimmancin sallah akan lokacinta kuma ya bi mata jiki amma abin da ke bata mamaki yadda mashkur yake mata maganar batsa kuma ta kasa dakatar da shi tun tana mai kallo baya kyautatawa har ta fara sabawa idan suna waya ya dinga wasu 'yan nishe shi kenan har sai ya tabbatar jikinta ya mutu sannan ya dinga cewa kanwata wai ke idan muna waya baki jin komai a cikin ki idan kuwa aka ce chat ciki babu abin da yake turowa banda pic ɗin shi wanda ya dauke su a lokacin sosai zakiya ke jin daɗin chat da shi musamman a ce waya suke yadda yake kashe murya yana matukar tafiya da hankalinta yau ma kamar kullum kwanci take ta yi ɗaiɗai a gado tana jiran kiran mashkur dan ita yanzu ko bai kira ta ba ba ta iya bacci sai da safe gana har karfe biyu da rabi bai kira ta ba ta ɗauki wayar ta ta duba gani ta yana online don haka ta rubuta mai yayana lafiya kuwa na ji ka shiru gani ta yana tafin don haka ta saki ajiyan zuciya ki haƙuri kanwata bacci ne ya ɗauke ni ya gari ya jin daɗin ki lafiya lau amma fa na ya fushi tun ɗazu nake jiran ka oh sorry yar kanwata idan kika yi fushi yau ina son ji daɗi yanzu kina ina ne ina ɗaki kwanci akan gadona ke wai baki zuwa fitsarin dare ne ni kullum na tambaye ki sai ki ce min kina ɗaki ban taɓa cin kin ce toilet ba ba na zuwa idan na yi kafin na kwanta sai kuma da asuba idan zan yi sallah ya kamata ki dinga yi ko sau uku ne a dare don ko a musulunci yana da kyau da gaske ni ko ban taɓa cin an gaya mana haka ba a makaranta ba Okay, to shi kenan wallahi na na matsu na zo na ganki ina son ganin kwalliyarki ko da yake ma laifinki ne da baki turo min pic ɗinki sai dai ni ne ta turo miki nawa to ai dan cikin dare ne kuma kaga kayan bacci ne a jikina ni ma wadda nake turowa ai duk kayan bacci ne a jikina ke dai kawai har yanzu baki yarda da ni ba na yarda da kai mana amma kayan bacci maza suna da mutunci akan na mata na san inda irin namu ne ba za ka iya turuwa ba haka kika ce kenan inda zan ɗauki fik babu riga ke ma za ki iya ɗauka ki turo min da sauri ta yi tafin eh me zai hana gani ta ya sauka bayan kamar minti biyar ya dawo fik daga ya shigo cikin sauri ta shiga buɗe zara ido ta yi ganin mashukur kwance akan gado daga shi sai ɗan ficicin wando ɗan basata don ba za ta kira shi gajere ba ƙirjin shi ko baka hango komai sai bakin gashi da ya yi lip ganin ta yi yana tafin inda ya turo mata na baki minti biyar ki turo min naki to masu sauraron mu a nan za mu dakata shin ya zakiya za ta ƙara da mashkur za ta tura mishi hotonta kamar yadda ya bukata ko kuma ba za ta tura mishi ba duk biyu mu a cikin shiri na gaba domin majiyan da za ta kaya mun gode.